tunatarwa ga yan uwa na ahli sunna baki daya wanda topic din zaka ga na sa ma topic din suna ashe muna da ahli sunna irin haka a nan gana ashe muna da ku abin takaici wallahi abin akwai ban takaici akwai kuma ban tsoro wallahi akwai ban tsoro akwai ban takaici Allah ya ji kan irin su Malam Anas Taufik Ghana ba da ban ya mutu ba Allah ka ƙara masa tsawon kwana da lafiya da imani irin wannan abubuwan da ahli sunna suke wa junansu irin sa ne malam ke wa 'yan bid'a ma bai samu waɗanda suke goya masa baya ba ashe akwai su waɗanda suke fushi idan an taba wani waɗanda suke fitowa su yi zage-zage su yi surutu idan an taba wani ashe in an taba Allah ba kwa jin komai dan an taba manzo Allah ba abin da kuke ji babu irin zantuka da ba a yi ba na kafirci a gabanku amma ji kake kowa ya yi shiru amma yanzu wata 'yar fitina da ta kunno a tsakani a nan ne kake ganin mazaji wallahi ba namiji ba ne kai wallahi ba namiji ba ne kai kawai shaidani ne kai ga inda ya kamata mu yi irin wa'annan abubuwan lokacin da ake taɓa Allah ake siffanta wani da siffar Allah ake kamanta wani da manzan Allah ake bayanin aƙidar kowa Allah amma duk wannan bai dame ku ba wannan kwata-kwata ba ku ji wani matsala ba wannan bai kai ku sa kyamara ba wannan bai kai ku nuna ɓacin rai ba sai da wata fitina ta kunno a tsakani nan ne za ka nuna gwanintarka ka sa kyamara ka ci mutuncin malami mai da'awa zuwa ga sunna a nan ne kake da gwanewa a nan ne kake da iyawa a nan ne kake da kishi Allah wannan ba aqidar sunna bace kwata kwata ba aqidar sunna bace kawai wannan son zuciya ne wani zubin ka ce ma da rashin fahimtar manhaji na ahli sunna kaga akwai nau'i na jahilci kenan da wauta a ciki lokacin da shirka ta yawa cikin al'umma lokacin da masu aƙidar kafirci ba sa jin kunyar bayyanawa lokacin da bidi'o'i na kafirci suka yi yawa a cikin al'umma duk a lokacin ba mu sami irin masu sa kyamara suna irin wannan rudud ba sai yanzu da matsala ta samu a cikin ahalis sunna sai kaga mutum ya sa kyamara ya ɗau malami daga cikin malamin sunna zagin da yake masa bai taɓa wa ɗan bid'a wannan zagin ba cin mutuncin da yake masa bai taɓa cin mutuncin malamin bid'a kamar wannan ba wai haka wai shine da sunan sunna kuma sunna ne haka haka kuma kishin sunna ne eh haka kuma kishin sunna ne wallahi wani da na kalle shi yana bayanin nan ni na rasa ma me zan ce wannan yana cikin hayyacinsa ya san abin da ke faɗi wannan wai malami ne a haka a haka malami ne ina inda ya ajiye usul na aƙidar ahlus sunna wal jama'a ya ajiye su a gefe kwata-kwata babu alaman malinta tattare da shi wai haka wani cikin manya ke zagi yasa wallahi ni gaskiya kun bani mamaki wallahi kun bani mamaki kakab wallahi ban zata akwai irin ku a Ghana ba eh masu kishin sunna wallahi ban zata akwai su ba ashe akwai irin ku amma kuka kyale irin su malam Anas suke gwagwarmaya da yan bid'a ashe kuma kuna nan har kwa iya sa kyamara oke ba kwa kishi idan an taba Allah ko idan an ci mutuncin manzon Allah ba kwa kishi a nan ba kwa sa kyamara a nan ba ku iya ba inda kuka iya shine ko a malaman ku to idan ba bata zauna ba yaya malama za su zauna wallahi sun matalla wannan kawai bala'i ne da musiba Allah ya jarrabe mu da shi bala'i da musiba tashanci tsantsa rashin mutunci tsantsa jahilci tsantsa wauta tsantsa wai da sunan malinta eh, da sunan malinta da sunan kara wani malami ko da sunan kare waɗansu malima dole mu gaya junan mu gaskiya wallahi abin akwai ban takaici wai goban mu kenan muke kallo a haka goban mu kenan goban mu muke kallo a haka tunda waɗannan dattijawa wanda suka yi wa sunna gwagwarmaya suka kafa ta suka share mana hanya ba za su iya ninka rayuwar da suka a baya ba tasu su da karewa mu din waɗanda ake fitowa ake irin wannan wautar da zage-zagen da cin mutuncin mu ne dai za mu zamanto na gobe kaga kenan ashe alama a goban mu ba za ta yi kyau ba kenan ashe a goban mu ba za ta yi kyau ba kenan in dai aka ce irin wayannan wawayen su ne za su zo su mai to tabbas za a ga wauta tabbas ba tafiyar sunna za a yi ba wata tafiya za a yi daban kuma ina ƙara maimaitawa wallahi ban san akwai irin ku ba wallahi ban san akwai irin ku ba sai yanzu wato kai rashin mutuncinka ba wai a kishin Allah zai kare ba a cin mutuncin wani malamin sunna wanda ya yi shekara arba'in ko talatin wani tun kafin a haife ka yake yin da'awa saboda yanzu an samu wani matsala sai ka biyo bayan wannan matsalar kake tada jijiyoyin wuya kake aika sako kake zage-zage kake cin mutunci sanda aka yi wa Allah duk baka yi kishin wannan ba baka ji komai a ranka ba kila ma da kai za a ringa cin dunduniyar masu nuna kishi idan an taba Allah a wannan lokacin wannan shine sunna shine daidai amma kai yanzu akan wani malami anan ne zaka nuna ƙwarewarka Kwarai wadda baka nuna ta gurin kishin Allah ba gurin yada sunna gurin kare tauhidi baka nuna wannan kishin ba sai yanzu matsala ta cikin gida shine zaka nuna wannan kishin wala akwai wanda kwata kwata ni ban taba ganin sa yana da awa ta tauhidi ba ban taba gani ba sai yanzu da wannan matsala ta kunno sai a sa masa kyamara ya zagi wanda ya ga dama wai duk da sunan malami kenan fa ahli sunna wanda ke da ɗalibai ke karantarwa wanda ake fata ya zama shugaba a gobe kenan fa Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace kuma wani abu dama abu ne na karatu suke yi ka iya cewa a duba sai a yi raddi tashanci ne tsantsa kawai a ciki wauta ne kawai a ciki jahilci ne kawai a ciki rashin tarbiyya ne kawai a ciki su zauna wancan na can bangaren ya janyo wani babba ya zona ya ringa ci masa mutunci shi ma na can ya janyo wani babba daga cikin manya ya ringa ci masa mutunci wai da sunan yana kara wancan babba akwai wanda abin ban takaici wallahi sai na ji yana tazkiya wa jagorori ma na 'yan bid'a gurin sukan jagorori na ahli sunna abun ban takaici na ce to wannan da ya koma ɗan bid'an ma da zai fi da ka koma cikinsu su da zai fi sai mu gane kai ɗan bid'an ne kana tare da su duk kyawun tarbiyya da kyawun hali in dai za ka yi shirka ai a banza yake duk kuma yanda ahli sunna ya lalace in dai yana da tauhidi wallahi ya fi kowa sai ka ji abin mutum kamar yana magana wallahi ni na ce wato gaskiya ne ba ka sanin mutum ya san manhajin ahli sunna sai matsala ta faru wallahi sai matsala ta faru sannan ne kake gane wannan ba dan abiyari ma sha kiɗa ba ne sannan kake gane wannan ya san manhajin ahli sunna sai matsala ta faru ta nan ne zaka gane wannan kawai sunnar gadar ta yayi bai karance ta ba bai fahimce ta ba kawai tsintattaye a hanya sai matsala ta faru kake gane irin wannan wallahi sai matsala ta faru ta nan ne kake gane wannan wai ya fahimci ma sunnar kuwa ko dai kawai a'a haka kawai yake da a wasu sunnar wallahi wannan abubuwan da kuke ba manhajin ahalis sunna bane wannan shine zancen gaskiya idan za ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku yi musu addu'a eh kawai alal aqai ba mas'ala wace ta ilimi ballantana ka ce a'a wani malami na ne an masa raddi tsaya in zo in kare shi da ilimi ba mas'ala bace ta ilimi ballantana ka ce zaka kawo hujja kai ma dan goyon bayan wani zance kawai mas'ala ce ta in ka da tarbiyya zo ka tsoma baki kawai shine in wawa ne kai zo ka zagi wani daga ciki kawai shi wannan kuma yana daga cikin abin da malima ke cewa kalamul aqrani yutuwa wala yurwa ma irin wa'annan ne irin wa'annan ne ba wai matsala bace ta karatu ballantana ka goyi bayan wani da wujja? kawai matsala ce na in ka iya tashan cizo ka zauna kai yasa gaskiya wannan ba aqida ahlus sunna bane wallahi kuma duk wanda kaga yana wannan wallahi bai fahimci ma sunna ba kwata kwata manhaji na ahli sunna idan aka samu matsala dangane da shugaba ba haka ake fitowa a yi ba eh, ba haka ake kwata-kwata ba maslaha a wannan kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba ba maslaha a wannan kai a matsayinka na ahli sunna wal jama'a manhajinka abin da ya baka shine iwa shugaba addu'a Da yi wa shugaba addu'a kuma dole ka yi masa da'a wannan shine manhajin ahli sunna cikin abin da ya ma daɗi da wanda bai ma daɗi ba da wanda kaso da wanda baka so ba manzan Allah yace ce matukar sun tsaye da sallah a cikin ku sai dai in saban Allah kuka gani karara ko kafirci wanda yake karara a fili a bayyane wannan shine amma ka hango wani abu da kake kyama kai dai kakka aikata wannan abin tunda kana kyamarsa amma iwa mai shi addu'a ta yu bai gane ba ne ifatan ya gane ta yaya kuma in ya yi kuskure ne zai gane kana aika masa da zagi ta yaya zai gane ta yaya ne zai gane in kai kana ganin kuskure ne kana aika masa da cin mutunci ta za a ya gane har ya dawo kuma duk yanda aka kai ko ka ce ai nayi ai ai bai gane ba bakka da dama ka zauna kana zagi bakka da wannan dama in kai haka ka saba manhaji na ahli sunna bakka da shi addu'a kawai ya rage ma kuma sannan yanzu dan Allah dan Allah in dai mu samari dan Allah ba rashin tunani ba dan Allah mutanen da suka yi shekaru suka sha wahala a wannan tafiyar ni fa inda ake samun matsala da ni guri ɗaya ne fa wallahi saboda ni ban yadda da butulci ba a tafiya eh ban yadda da butulci ba a tafiya in dai a tafiya ne wallahi waɗanda suka kafa sunna a da ina ganin su da kima fiye da ninkin ninkin waɗanda suke tallan sunnar a yanzu wallahi saboda gurin da suka wuce inda kai ka biyo ta wajen da tuni ka bar sunnar a hanya wallahi da baka ɗauko ta ka taho da ita ba inda suka ƙetare da kai ne da tuni ƙungurmin babban ɗan bida'a za a inda suka ƙetare da kai ne ka biyo ta wajen an cutar da su waɗansu sun yi asarar ransu wa'ansu an jinyata su an musu illa duk me dan kishin wannan sunnar kuma a tabbatar da ita ta tabbata sai kai a bagas ka zo ka same ta an share ma hanya sai yanzu kawai dan sun samu matsala kawai shikenan sai kai amfani da wannan dama a nan ne zaka nuna gwaninta da kwarewar ka gurin iya rashin tarbiyya da da cin mutunci da saba man ajin ahli su a nan ne zaka nuna kai gwani in ta sauko amma irin wannan gwanewar me yasa ba ta amfani ba lokacin da ake taba hanyar wai a Najeriya shi Allah bai kai kiman malaman ka da ake taba ba kenan shi bai kai ba eh Allah bai kai ba a wannan lokaci kila ma waɗanda suke ƙoƙarin nuna kishin kila cin dunduniyar su ma kake yi dan menene za su fusata dan an taba Allah dan menene za su ringa raddi wa 'yan bid'a kila cin dunduniyar su ai kake yi amma yanzu an taba wanda ya fi Allah a wajenka ko wani malaminka yanzu ka fito ka ci mutunci manya kawai shikenan kai shine daidai amma baka yi ba a wajen inda aka ci mutuncin Allah aka ci mutuncin manzon Allah ni wallahi ma ni mamaki ma nake nace wai a'a daman muna da masu kishin sunna haka amma ba mu gansu ba a lokacin da ake cewa in an gawa ne an ga manzan Allah a lokacin da ake cewa ai idan ka na gaban ka, ko annabi in ya bayyana in ka bashehu ka tafi gurin annabi an cire ka daga cikin halara duk ashe ba kwa kishin Allah a wannan lokacin duk ashe ba kwa kishin Allah a wannan lokacin ku kawai waɗanda kuke kishi waɗansu malaman ku shikenan wane ya sa kyamara ya zagi wane wane ya sa wato a nan ne kuke ahalis sunna ashe a nan ne kuke nuna kishi kai tur da wannan kishin wallahi tur da wannan kishin yasa wannan nasiha ne nasiha ne amma in ta kama duk bangaren guda biyu to ai illa ma ba ma magana karatu kuke ba illa kenan ai ballantana ka sa mutum ka saita shi maganar wawanci ne kawai da rashin tarbiyya duk suke kakaf ba wai magana suke ta karatu ba illa kenan ai inda magana kake ta karatu to da sai mu dau abin da ka faɗi sai mu auna duk bangarorin kuma mu taɓa can mu taɓa can duk gaba ɗaya mu gwara ku tunda matsala za ku haifa wa tafiyar sunna Allah ya sa mu dace Allah ya sa ku gane in masu ganewa ne ku Allah ya sa ku gane abinda ahli sunna na kwarai suke yi dangane da eh, shumagabanninsu shine addu'a suke musu in sun ga wani abu na ba daidai ba addu'a suke musu ƙila wani kana ta ganin ya kamata ya yi kaza wala ƙila kila bai gane ba ne inda ya gane da tun kafin kai tunani ma ya ma aikata yi kokari Allah ya gane da shi ba ka zo ka ringa kunna wuta ba yi kokari Allah ya ganar da shi yi masa addu'a ci gaba da yi masa biyayya har ya gane sai ya zo ya bar abin dukkanin mutumin da asalinsa kyakkyawa ne to wannan asalin yaƙini ne dukkanin mutumin da asalinsa mai kyau ne to wannan asalin yaƙini ne kuma alaƙinu la ya zunu bishakki dukkanin wa'annan alamat ɗin zunun ne don haka shakka ne wannan yaƙinin baya kuma gushewa addu'a kawai ya kamata a yi shine kawai ma wani cin mutunci a wala wannan ba tarbiyya ba ne wannan ba tarbiyya bane kuma kamata ya kowane bangaren daga cikin manyan a ji sun fito sun yi magana abin sai ya ɗaure ma kai akwai wanda inda zai fito ya yi magana ya ce in dai dan ni ake abu kaza a daina yi kada wanda ya ƙara magana kai ko da a ce ma ƙaddara ƙaddara ka gani cewa eh wane baka san ana yi ba wanda bu zai yiwu ba ma ka fito ka ce in dai a kaina ne da Allah kada in ƙara na hana kowa ya magana har ga Allah ka fita har ga al'umma ka fita amma ana yi su manyan sai su shiru wannan ne yake nuna cewa akwai wani alama shi ma a wajen kenan wannan akwai wani alama kenan wanda la sukuta li ma'radil kalam lakin na sukuta fi ma'radil hajati bayanun as-sukutu fi ma yalzamu at bihi iqrarun wa bayanun shine wallahi kawai in ba haka ba a ce a samu jajirtacce tsayayye to sai a duba shi a ce wannan shi ya cancanci ai ya zama shugaba a ce ya fito ya ce ana ta kaza in dai a na ne kada wanda ya ƙara magana wannan sai a jinjina sai a wannan amma a ce kowa ya yi shiru to wannan ke nuna ta kasan ma akwai matsala Allah ka kawo mana gyara shine kawai na nasiyar da nake da shi na so in yi karatu don bayyana mana ma manhajin ahalis sunna dangane da shugaba da yi wa shugaba da'a da ka'idodi sunna ba haka muke zaune a karazi ba ba tunda haka ji Allah ya faɗi to daman akwai matsalar ai sai Allah ya gaya mana yadda zani ahalis sunna muna da tsari kuma mun fi kowa tsari Allah ya sa mu dace Allah ka daidaita mana dukkanin abubuwan da suka samu matsala Allah ka haɗa kan ahli sunna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh